عقدة من لساني يفقه قولي بانك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da dari da arba'in da bakwai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na ɗaya ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji kanshi ya mishi rahama domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wanda idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul isra a yammacin jiya kuma mun tsaya akan aya ta saba'in da biyu wanda insha Allah yau za mu tashi aya ta saba'in da uku sai kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara kai tsaye akwai lamarin da yake faruwa wanda ya kamata a ce mun yi tsokaci a kai ko da mun ki biyu zuwa biyar ne shi ne abin da yake faruwa a yankin gabas ta tsakiya na wannan duniya samu da muke rayuwa a ciki daga jiya zuwa yau duniya ta tashi a cikin wani yanayi wanda yake na tashin hankali musamman ga al'umma musulmi shine irin tagwayen hare-hare wanda isra'ila da amerika suka kai wa ƙasar iran ƙasar iran a sanin kowa ne ƙasa ce wadda ta shahara da shi'a balma ana iya cewa ita ce daula ta shi'a a duniya baki ɗaya a yanzu shi yasa galibi mafi yawa daga cikinmu muke ganin cewa faɗan da ke tsakanin iran da isra'ila ko faɗan da ke tsakanin amerika da iran faɗa ne tsakanin kiristoci da 'yan shi'a muna ganin cewa burin amerika kawai shine ta karya gwamnatin iran wanda muke tsammanin in ta karya gwamnatin iran kamar gwamnatin shi'a ta karya wanda a zahiri kuma abin ba haka yake ba iran duk da cewa muna da saɓani mai girma tsakaninmu da su ta fuskar akida amma dai suna nan a matsayin sunansu na musulmi duk shi'ar su ko kaki ko kaki ko kaso za a lissafa su a cikin musulmai na duniya bal ma mafi yawan mutane a yau suna ganin cewa kamar iran ita ce taula ta musulunci ga baki ɗaya a duniya saboda yadda suka tsaya kai da fata wajen ganin an sassauta wa 'yan uwanmu musulmi na Falasɗin an daina kashe su ba tare da haƙƙi ba. Duk ƙasashen musulmi na duniya babu ƙasar da ta tsaya kai da fata take ganin cewa abin da ake wa Falastin ba daidai ba ne ya kamata a ba su dama su ci gashin kansu kamar Iran. Duka cewa tsayawar da ta yi a kan lamarin Falastin za ka iya cewa ka so saba'in da biyar cikin ɗari maslahar ta take karewa ba wai rayukan Falastina ne a gabanta ba. su amma dai koma menene ta tabu rawar da ƙasashen da suke da alaƙa da musulunci fiye da ita ba su iya takawa ba kamar yadda na ambata mafi yawan muna ganin manufar amerika da isra'ila shine su kifar da daular ainihin wato iran ya kasance manufar amerika da isra'ila manufa ke ta yaƙar musulunci da ƙasashen musulmi baki ɗaya ba wai kasar Iran ce kadai a gabanta ba a'a kasashen musulunci su ne a gabanta musamman kasashen yankin gabas ta tsakiya shi yasa za mu gani akwai kasashe da dama na musulmai wanda amerika ta samu dama da uwar gijiyarta isra'ila suka shiga cikin waɗannan kasashen suka yi rugu-rugu da su suka kawar da zaman lafiyar da ke kasashen ruhin addini da ke cikin zukatan al'ummar musamman matasa aka cire shi aka sa musu sha'awar ta'addanci a doron ƙasa. In muka duba za mu ga yadda Amerika da Isra'ila suka haɗa gwiwa suka shiga Sudan. In ka ɗauki Sudan a Afirka tana daga cikin manyan ƙasashen da suke ba musulunci gudunmawa ƙwarai da gaske musamman ta fuskar karantarwa. Kusan a Afirka ga baki ɗaya ba na jin in ka cire Misra akwai wata ƙasa da take taimakon ilimi take yada shi kamar yadda sunan take yadawa a duniya ƙasa ce wadda take da ruhin addini matasanta da al'ummata gabaki ɗaya suna son junansu suna ƙaunar junansu ana yada addini kowane lungu da saƙo na duniya ta dalilin sudan amma amerika da isra'ila sai da suka yi kutun kutun suka shiga cikin sudan suka tada rikici a sudan suka kankashe mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba wanda daga ƙarshe sai da suka yi nasarar raba sudan gida biyu sudan ta kudu da sudan ta arewa wanda a yanzu suna kan target ɗin ƙara fantarar wani ɓangaren ya zama na sudan ɗin ta zama gida uku kaga wannan ba wai manufar sudan ɗin ba ne kaɗai a gare su manufar addinin ne da kuma irin gudunmawar karanta wanda ake bawa addini sai da aka kai aka kawo duk wata makaranta a sudan an rufe ta saboda rashin zaman lafiya da rashin aminci haka suka zo suka shiga Siriya suka dinga kisa ba dare ba rana suka sanya gaba da rikici tsakanin musulman Siriya ba su ba Siriya ba ita ma sai da suka ya galgala ta suka raba ta gida biyu haka suka zo suka yi a Somaliya ita ma suka shiga aka dinga kashe mutane ana zuba da jinin musulmai musamman ahlus sunna aka zo ita ma aka ya gargala ta haka suka zo suka shiga libya ita ma duk da irin gudunmawar da libya take ba wa ilimi da yadda ake ɗalibai daga ko'ina a duniya ake karantar da su addini su shiga ƙasashensu da garuruwansu su ci gaba da da'awa ta addini da karantar da al'umma amma amerika da isra'ila haka suka shiga suka fita sai da suka galgala su ainihin wato libya ita ma aka kawo rikici da tashin hankalin da ya zama abin da misali a kasashen afirka baki daya manufar amerika shine ya za a rushe addinin musulunci gaba ɗaya a gabas ta tsakiya ya za a kuma a na kasashen gabas ta tsakiya tsarin da suke kai yanzu ba shine abin da amerika take so ba daka manufarsu shine ya za su na kasashen gabas ta tsakiya su raba wasu gida biyu su raba wasu gida uku su da waɗanda suke so daga yankinsu su ajiye waɗanda suke so a sanya wa musulunci rauni a wannan yanki na gabas tsakiya mu ta ɗauki gabas tsakiya ƙasashe ne na larabawa wanda duk lalacewar larabawa a yau har gobe suna ba wa musulunci gudun bawa domin musulunci ta nan ya shigo har ya zo gare mu muke morarsa a yau duk da lalacewar larabawan yau suna taimakon addini ta hanyar karantar da addini in ka ke kasashen larabawa waɗanda suka fi girma a duniya za ka ga su ne kasashen da raunanan kasashe irin namu ɗaliban ilimi suka fi samun dama zuwa yin karatu kyauta irin waɗannan kasashe ka manufar amerika shine ya za a dakile wannan damar da musulunci yake samu ya za a dakile yaduwar musulunci a wannan yanki ta gabas na gabas ta tsakiya ka in sun karya ƙasar iran ba wai za su tsaya a kan iran ɗin ne kaɗai ba za su matsa wata ne kamar yadda a baya suka yi amfani da iran ɗin suka haɗa gwiwa da ita aka rushe waɗansu dauloli waɗanda sunni sun fi yawa a waɗannan dauloli yana daga cikin cutarwar da Iran ta yi wanda har gobe muna kallonta da wannan cutarwa shine yadda Amerika da Isra'ila suka haɗa baki da ita aka shiga wasu ƙasashe na musulmai wanda sunna suka fi yawa aka dinga yi wa sunna kisan kiyashi aka kuma kifar da waɗannan ainihin wato gwamnatocin muna gani yadda aka haɗa ƙarfi da iran aka shiga siriya aka rugurguza ta aka kashe sunni sai da kaɗai ta kawo a siriya mutum ahalus sunna yana aske gemunsa yana sauke kafa wandonsa saboda tsoron ka wanda kuma an yi amfani da isra'ila da ainihin wato iran ne aka shiga aka yi wannan rashin mutunci haka ne ya faru a iran shi ma aka yi amfani da iran aka shiga aka ci mutuncin sunni a iran aka rurrushe musu masallaci aka kakkashe su haka aka yi a afghanistan haka aka yi a yaman aka haɗa gwiwa da su aka shiga yaman aka dinga kashe ahalus sunna aka dinga kai hare-hare na kisa na kiyashi ta hanyar amfani da Iran wanda hare-haren a wancan lokacin har sai da aka dinga dangana wasu ba zuwa ga Saudiya ana kai hari Saudiya ta hanyar amfani da ainihin wato Iran. Ire-iren waɗannan abubuwa ne ya sa duk wani ahalus sunna za ka same shi yana jin wani abu na tsana a cikin zuciyarsa game da ƙasar Iran. Uwa uba da kuma aƙidar su ta shi'a ta cin zarafin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan yasa muke kallon Iran a matsayin wata daula wadda take daure wa zalunci gindi musamman ta fuskar zaluntar ainihin wato ahlus sunna a duniya yau sai abin ya canza salo wanda dama yana daga cikin tsarin Amerika da uwar gijiyarta Isra'ila in suka gama amfani da kai za su kawar da kai ne haka ne ya faru da Iraq lokacin da suka mayar da Saddam Hussein ɗan lelarsu duk abin da Iran Iraq take so shi Amerika take mata ba irin mawar da Amerika ta ba wa Iraq ba saboda tana so ta yi amfani da ita ta cimma muradanta a wasu ƙasashe kuma haka suka yi amfani da su suka cimma muradansu daga baya suka zo suke wa Saddam Hussein kisan gilla haka ne ya faru ga Yasar Arafat shi ma ba su irin goyon bayan da Amerika ba ta ba shi ba saboda tana da interest a kansa da ya gama musu amfani suka kashe shi kisan gilla haka ake da ainihin wato zafi a Libya shi ma suka yi amfani da shi suka cimma muradansu daga baya suka kashe shi kisan gilla to shi ma shugaban ƙasar Iran Ali Kamna'i shi yanzu sun gama amfani da shi kuma sun kawar da shi wannan yana daga cikin makircin Isra'ila da Amerika Amerika ya ɗauki ta a yau duk abin da Amerika take yi ta ake ba wai tana yi ne da rabin kanta ba natin yawon firaministan Isra'ila shi yake sawa saboda ita kanta Amerika tana jin tsoron Isra'ila saboda dalilai guda biyu dalili na farko karfin tattalin arzikin Amerika kaso 80 cikin yana ƙarƙashin kulawar Isra'ila ne haka makaman da amerika kake cin tinkaho da su a duniya makaman kare dangi masu linzami kaso 80 zuwa 85 na makaman ta duk suna karkashin kulawar iran ainihin wato isra'ila ne da ka dole tun da isra'ila ta samu wannan dama za ta yi ta juya amerika ne kamar waina sai yadda ta ga dama za ta yi da ita da sa ta farmaki waɗanda take so a farmaka da sa a kashe waɗanda ta kashe wanda ya isa kuma ya ce da ita janne ka ɗauki harin da aka kai a Iran a jiya za ka gani Isra'ila ce ta fara kai hari kafin Amerika ta kai hari. Immediately Amerika tana kai hari kuma Donald Trump ya fito ya ba da sanarwa cewa sun kashe shugaban ƙasar Iran. Kuma wannan yana nuni a bisa ga cewa yanayin rikicin zai sake sabon salo musamman ta fuskar Iran. Domin duk abin da Iran take yi na mai da martani wa Isra'ila da Amerikan kanta tana yin shara fage ne. har yanzu ba ta fara mayar da martani ga waɗannan kasashe saboda shi wannan shugaban da aka kashe al'ali hamna'i shugaba ne wanda Allah subhanahu wa ala ya ba shi karkuwa a hannun mutanensa waɗanda suke 'yan shi'a da ma waɗanda ba su da da shi'a ɗan saboda yana kyautata musu yanayin abin da suke so akwai matasa 'yan zafin kai waɗanda ba za su lissafu ba a cikin ƙabilu mabambanta da ke zaune a iran in ka ɗauki iran babban ƙasa ce tana da ƙabilu daban-daban daban a cikinta kowace ƙabila kuma tana da sojojinta tana da makamanta tana da ƙarfinta wanda wannan shugaban ƙasar nasu shi yake tausarsu yana danne su yanzu kuma an kawar da shi kaga ba su da wanda zai taushe su kenan ba su da wanda zai danne su daga kowace ƙabila daga cikinsu za ta fito da makamanta ne ta harba inda ta ga dama ta kai farmaki ƙasar da ta ga dama kaga daga wannan lokacin kuma yankin gabas ta tsakiya ya shiga halin haƙulayi wanda dama wannan shine manufar amerika wannan shine manufar isma'ila a jefa rikici a gabas ta tsakiya yadda kowace ƙasa hankalinta zai dugunzuma ta koma kare kanta kawai kowace kasa ta rufe iyakarta ta rufe sararin samaniyarta daga lokacin kuma raunana daga cikin musulmai za su shiga cikin kunci su shiga halin kakana kai da haka kifar da daular Iran A wai kifar da daular Shi'a ba ne, kifar da musulunci ne baki daya duk yadda kake da sabani da Iran wajibi ne dole ka yadda cewa taba Iran a yau taba musulunci ne dole ka yadda duk sanar da kai musu dole ka yadda cewa taba su taba musulunci ne domin za a yi amfani da taba sun ne a taba asashen musulmi da dama yanzu daga jiya da abin ya fara faruwa Iran ta fara mayar da martani ta fara mai da martani na hare-hare wanda hare-haren nata bai tsaya kaɗai akan ƙasar Isra'ila da ƙasar Amerika ba a'a duk ƙasashen da suka ba da dama Iran da Amerika suka yi amfani da sararin samaniyarsu wajen kai wa Iran farmaki su ba sai da Iran ta kai musu hari wanda harin ya haɗa da ƙasashe da dama kamar ainihin wato a Qatar Iran ta kai mata hari a daren jiya zuwa yau da safe haka ƙasar Kuwait haka ƙasar Bahrain haka imarat haka jordan haka wani yanki na saudiya saboda dukkaninsu sun ba wa isra'ila da amerika dama sun yi amfani da sararin su sun arba wa iran makamai marasa masu linzami da aka iran sun ce amfani da wannan dama duk wani bes na sojojin isra'ila ko bes na sojojin amerika da ke waɗannan ƙasashe sai da iran ta tashe su daga daren jiya zuwa yau da sati kuma ba wai abin zai takaito a kan sansanin sojojin isra'ila da amerika ba ne kadai ba zai takaito a iya gare su inda kasashen musulmai suna da haɗin kai ya kuma sun san illar da za ta biyo bayan yakar iran da isra'ila da amerika za su yi? ya ba za su ba wa isra'ila da amerika damar yin amfani da sararin samaniya su wajen yaɗa iran ba za su ba da damar hakan ba to amma kasancewa dukkanin su su karnukan farauta ne na Isra'ila da Amerika din sai suka amince aka yi amfani da sararin samaniya su aka yi wa Iran hari kasar Saudiya ta amince an yi amfani da samanta kasar Kuwait ta amince an yi amfani da samanta haka Bahrain haka Imarat haka Jordan dukkanin su sun ba da dama an yi amfani da sararin samaniya su aka yi wa Iran hari ya ni Iran ba zai takaitu kaɗai a waɗannan ƙasashen guda biyu Isra'ila da Amerika ba, dole sai ya taɓa waɗannan ƙasashen larabawa ɗin wanda kuma mafi su musulmi ne. Da kaga kenan sun yi amfani da ainihin wato eh, sun yi amfani da dutse ɗaya sun jefi tsuntsu biyu. Sun karya daura iran ko suna ƙoƙarin karya daura Iran kuma suna ƙoƙarin jefa rikici wanda ba a san ranar karewarsa ba a yankin gabas ta tsakiya. da wannan ƙalubale ne ga duniyar musulunci baki daya musamman kasashen larabawa waɗanda suke tunkahu da addinin musulunci ya muna jajanta wa junanmu wannan babban rashi da duniyar musulunci ta na kashe wannan jarumi jajantacce duk da cewa ɗan shi'a ne amma Allah ya ce wala yadri man nakum shana'ana qaumin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa ko ka ko ka so gwamnatin Iran ta yi abin da gwamnatin Saudiya kan ko kaji ko kaso sai ka faɗa dukkaninmu muna rawa da bazar Saudiya din amma komin mun ki dole mu faɗi gaskiya abin da Iran ta yi Saudiya ba ta yi shi kuma ba za ta yi shi ba domin akwai manjiyar da take nuni akan cewa akwai yiwuwar Amerika za ka iya Saudiya za ka iya dafa wa Amerika wajen yaɗa Iran da kuma wannan shine kuskure mafi girma in har magana ta tabbata wannan shine kuskure mafi girma da masarautar ujiya za ta yi a rayuwar su da ka mu da muke zaune a nan babu abin da za mu iya ba mu ci gaba da addu'a dukkanin wata fitina da take sun taro musulmi da musulunci a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya tare mu ya mana maganin dukkanin wata dama da ake kokarin amfani da ita wajen jefa sabani da rashin fahimta tsakanin musulman duniya Allah subhanahu ta'ala ka fare mu daga wannan kaidar Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ka taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke Allah ta'ala ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke mu ci gaba da yin addu'a wannan gobara da ta taso Allah ya yayyafa mata ruwa ya ci gaba da wannan rikici ba alkhairi bane ga musulunci ba alkhairi bane ga duniya domin yaki ne wanda aka san farkonsa ba a san ƙarshensa ba ba Allah ne ya takaita ba sai ya dangana da yakin duniya na uku ba kuma adadin musulman da aka kashe yakin duniya na farko da na biyu kadai ya isa ishara akan cewa ba za mu so irin haka ta ƙara faruwa ba da haka yanzu Isra'ila tana nan tana sharar fage so take sai ta karya technology din Isra'ila da America gaba ɗaya kafin ta fara mayan musu da martani don yanzu duk martanin da take mayarwa tana kai hari da farmaki ne guraren technology na Isra'ila da America ba wai inda za ka ɗau ramuwar kashe mata jagora da manya-manyan kwamandatinsa da aka yi take ba tukunna so ta kai ka kai wani jan lida in ta tashi wani makami mai linzami isra'ila da amerika ba ma za su iya ganin makamin baballantana su lalata shi abin da suke waje daya an ta soja biyar akwai target ɗin da suke yi in suka rikin target ɗin kuwa to Allah kaɗai ya san irin ɓarnar da za su yi wa Isra'ila da Amerika wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa musu ya ba su ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ya dafa musu ya ba su ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ya dafa musu ya ba su ƙwarin gwiwa Isra'ila da Amerika da suke irin wannan cin tashi Allah ta'ala ya dammara su Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ta su wannan ya ishi mu isharar da suke ƙoƙarin gayyato mana Amerika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 وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله تبارك وتعالى يحجب سواه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله تبارك وتعالى ينا ba لا labarin wani tafarki da kafirai suka bi wanda suka so su yi amfani da shi wajen jan hankalin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kuma zama fitina a gare shi ta yadda zai cakuta abin da Allah ta'ala ya saukan masa da wani abu wanda ya daidai da son zuciyarsu da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallama daga sharrinsu ya kuma tabbatar da shi a kan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro a kan fiye wa son zuciyar irin waɗannan mushirkai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in nuna ka yaftinunaka lazi ladhi awhayna ilayka Kaɗan ya rage suna ta yunƙurin ƙoƙarin ganin sun zama fitina a gare ka sun zama fitina a cikin abin da muka saukar a gare ka litaftari alaina ghairuhu dan su sa ka kaji wani abu ka zo da shi sabanin wanda muka sauka maka wa idan ka khalila haka ne kadai idan kai musu za su so ka su nuna maka kauna walaula an sabbatnaka Allah ya ce lallai ba dan mun tabbatar da kai ba mun tabbatar da zuciyarka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila to da tabbas sai ka karkata zuwa gare su wataƙila ma har kaɗan yi musu abin da suke so idan la azabnaka bi'sal hayati wa bi'sal mamat Allah ya ce da ka yi musu abin da suke so kuwa to da mun dandana maka narkon azaba ta rayuwar duniya da kuma ninkin azaba ta rayuwar lahira thumma ta tajidu laka na nasira sannan kuma ba ka da wanda za ka samu wanda zai taimake ka daga gare mu ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ne game da yadda yake ƙarfafar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da zuciyarsa da kuma yadda yake kare shi daga sharrin dukkanin wani mai sharri daga kaidin dukkanin wani ainihin wato fajiri Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yaji banci lamarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ƙarfafe shi yana kuma taimakonsa a cikin lamurransa ga baki ɗaya babu wani fajiri ko mujirimi da zai iya tasiri a cikin rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko kuma a cikin da'awarsa domin Allah ya kasance wakili a gare shi wanda yake kiyaye shi wanda kuma yake tsarkake shi yake tsarkake wannan da'awa din da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ita malaman tafsiri sun faɗi sabubba da dama da suke ganin shi ne dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi suka ce saboda waɗansu dalilai da dama. Daga ciki akwai riwaya da ta tabbata daga Sa'id bin Jubair Allah ta'ala ya mishi rahama. Yake cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance duk lokacin da ya zo ɗakin Ka'aba idan ya yi tawafi yana sumbatar dutsen Alhajarul Aswad. za Allah in ya yi ɗawafi ya gama sai ya zo ya sumbaci wannan dutsen kamar yadda yana daga cikin sunnoni na aikin umara da aikin hajji in mutum ya gama ɗawafi ya sumbaci alhajarul aswad in ba zai samu dama ba kuma aka ce ka nuna shi da hannunka kai kan wannan sumbatar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa wannan dutse sai ƙurashawa suka hana shi sumbatar wannan dutsen suka hana ma'aiki sun ba ta dutsen hajarul aswad in ya gama tawaki sai kafin ya gama sai su zo su tsaya a wajen dutsen in ya zo da niyyar ya sumbace shi sai su ture shi su ce ba za mu barka ka sumbaci dutsen ba tare da cewa kana zagin allolinmu kana aibata su in kana so mu barka ka ci gaba da sumbatar dutsen to sai ka daina zagin allolinmu sai kuma ka ci gaba da yaban allolinmu da aka sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya saboda ya gaya wa ma'aiki irin yunkurin da suke shi ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba shine tena aibata allolinsu kamar yadda ƙur'ani ya aibata allolin nasu ko kuma su sa shi ya faɗi wani abu wanda yake na yago ga waɗannan allolin nasu ya sa Allah ta'ala ya ce duk suke da su kutine ka a cikin abin da muka saukar maka su sa ka zo da wani abu wanda ba mu muka zo maka da shi ba su sa ka wani abu ka faɗa ga allolinsu wanda ƙur'ani bai umarce ka da wannan abin ba Allah subhanahu wata'ala kuma bai umarce ka da wannan abin ba da aka Sa'id bin Jubair ya ce wannan dalilin shine sababin saukar wannan aya ma'ana annabi yana sanya sumbaci hajarul aswad amma Qurashawa sun hana shi sun sanya masa sharadi cewa in yana so su shi ya ci gaba da sumbata sai ya daina zagin allolinsu kuma sai ya dinga yaban allolinsu manzo Allah zai iya yiwuwa a lokacin ya ji zai iya faɗan wata magana ga allolin nasu wanda za su ji kamar ya yabe su dan ya samu damar ci gaba da sumbatar hajar aswad sai Allah ya gargaɗe shi ya nuna masa ga abin da suke shiryawa da in ba da ban Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ya fahimta da shi ba da watakila zai yi musu abin da suke so don ba shirka ba ne ba amma dai ya faranta musu rai don su samu ya samu dama su bashi ya ci gaba da sumbatar alhajarul aswad ina fata an fahimta afa ibn abi rabah alayhi rahmatullah ya rawaito wani asar daga ainihin wato abdullahi Ɗan abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa ayar ta sauka ne a kan tawagar mutanen sa'id wata kabila daga cikin kabilun larabawa waɗanda suka zo wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata bukata a kan cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya daga musu kafa akan yadda yake aibata allolin su tsawon shekara guda ko wani abu wanda ya kama da haka dan in manzon Allah ya shiru akan allolin su ya mai da kai ga allolin Qurayshawa kadai za a ga kamar su suna kan daidai ne in an kamar suna kan daidai kuma za su samu mabiya daga cikin Larabawa da aka suka nemi manzan Allah ya taga musu ƙasa ya kuma ba su wata dama a garin makka kamar yadda da aka haramta musu shiga yanzu a ba su dama su dinga shiga garin makka har sai larabawa sun yarda cewa ƙabilar kaɗai ƙabila ce wadda take da falala ma'ana matsayinsu ya ƙaru a kan idan larabawa suka ce in manzan Allah ya haka za su taimaka masa a cikin da'awarsa za kuma su mara masa baya a duk inda ya tunkara ko da ba su imani da shi ba sai Allah subhanahu ya saukar da waɗannan ayoyi dan ya nuna manzo Allah cewa wannan abin da suka zo da shi kaidi ne da makirci in yi musu haka tamkar yi musu biyayya ne yayi abin da suke so da kuma yin hakan tamkar yin abin da Allah subhanahu wa bai ce ayi bane ina fata an fahimta ibn kafir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa shi kuma yana ganin cewar ayar ta sauka ne akan yahudawa yahudawa sun zo wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama daɗin baki akan cewa makka an takura masa an kuntata masa da shi da mabiyarsa me zai hana yayi hijira ya bar garin makka ya koma sham domin sham a ita ce arhuɗan biya, ƙasar annabawa ke duk babba daga cikin annabawa kuma babu wani annabi daga cikin annabawa face ya taka kafarsa ya je sham Falastin kenan a yanzu ko da bai zauna a cikin ta ba ya kasa kafarsa ya ji da aka suka ce da annabi kawai ka ban musu makan su ka dawo sha mu za mu taimaka maka za mu karfafe ka ibn kasir ya ce akan waɗannan Allah ta'ala ya saukar da ita ainihin wato wannan aya din amma malamai suka ce wannan akwai rauni a cikin wannan magana din kamar yadda wasu suke ganin an saukar da ayar ne akan sha'anin yahudawan tabuka wanda shi ma magana ce wadda suke ainihin wato mai rauni إمام البيهقي عليه الصلاة والسلام أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا وترانا يهودا وسوزو وجمعك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سكتي رشي يا أبا القاسم يا كيبا بن القاسم إن كنت صادقا أنك نبي إن أرجى جسدك النبي نيك من يدك كيف فالحق فالحق الشام تكبر غير كتب الشام فإن الشام أرض المحشر anbiya الأنبياء domin sham dinnan da take gani ita ce ardul mahshar ma'ana inda Allah zai tashi alkiyama zai tashi alkiyama ne a wani fili da ake kiran sa al mahshar wanda shi kuma mahshar din a yanzu yana cikin yankin Palestine ina fata an fahimta nan manzon Allah ya tabbatar a daidai wannan wajen za tashi alkiyama sai suka yi amfani da wannan suka ce a cikin sha mahashar take waje ne wanda yake mai tsarki sannan kuma ta kasance ardul anbiya ƙasa ce ta annabawa babu wani annabi face ya je wannan ƙasa fa saddaqa ma qalu manzo Allah sai ya gaggata abin da suka faɗa tunda duk abin da suka faɗa gaskiya ne mahshar tana cikin sham Palestine sannan sham din ƙasa ce ta annabawa in ta annabawan da suka gabata tun daga kan ainihin wato annabi Ibrahim ya yi rayuwa a sham annabi ismail ya yi rayuwa a sham ainihin wato annabi dawud ya yi rayuwa a can annabi suleiman ya yi rayuwa a can haka ainihin wato annabi lut ya yi rayuwa a can ita ce abun lati barak na da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tsere da annabi ibrahim da annabi lut annabi musa ya yi rayuwa a sham annabi yaqub ya yi rayuwa a cikinsa annabi yusuf ya yi rayuwa a ciki annabi ishaq ya yi rayuwa cikin duk annabawa ya ta shi yasa ake kiranta arhul anbiya suka ce da ka in gaske ne kai ma annabi ne yadda waɗancan annabawa suka je sha kai ma ka tattara ina ka ina ka kawai mu haɗa can da ka manzo Allah ya san abin da suka faɗa gaskiya ne to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da ya san gaskiya ne zuciyarsa ta raya masa yaje. amma kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai je ba fagaza gazwata tabuk kaza Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun zo sun yi wannan magana sai ya je yakin tabuka la yuridu illa sham niyyar manzan Allah in aka gama yakin tabuk kawai manzan Allah ya wuce zuwa sham falamma balaga tabuk yayin da aka isa tabuk manzon Allah yana da niyyar in an yaki an gama ba zai dawo maka ba kawai zai wuce sham ne anzalallahu alaihi ayatun min surat bani isra'il ba'da ma khutimat as-surah sai Allah ya saukar masa da waɗannan ayoyin da suratul Isra bayan ainihin wato an riga an gama saukar da sura in za a iya mantawa a bara da muka yi mukaddimar wannan sura mun ambata cewa yana daga cikin sunayenta ana kiranta suratu bani Isra'il kuma mun bayyana cewa a cikin ayoyinta da akwai ayoyin da suka madaniya ne 'yan Madina ne ba 'yan Makka ba ita suratul Isra makiyya ce amma da akwai ayoyi wajen guda bakwai waɗanda a lokacin tun mun kawo su waɗanda muka ce an sokar da su ne a garin Madina wanda daga ciki da akwai ita wannan ayar da muke karantawa da haka an saukar da ita bayan an gama rufe su ayoyin da baki ɗaya ana tunanin ma an gama saukar da suratul isra amma dalilin haka sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan aya kuma aka tabbatar cewa suna cikin suratul ainihin wato bani Isma'il. kasar ya kawo wannan asasin a cikin tafsirinsa yana ganin waɗannan yahudawa ɗin su ne sababin saukar da ita wannan ainihin wato aya ɗin Allah ta'ala su ya saukar da faɗin sa wa in kanu la yastafizunka min al-ladmin wa in kanu wa in kanu la yastafizun wa in kanu la yaftinunaka ko min al-ardi yukhrijuna minha lallai sun kusa su ainihin wato fitine ka su sa ka fita daga ainihin wato kafar maka ga baki daya to a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ibnu kasir yace fa amarahu Allah ta'ala bir ruju'i ila al-madina sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama daga tabuka ya ma daina tunanin zai koma sham ya dawo inda aka kaddara masa shine garin madina wa qala har Allah ta'ala yace da shi fiha mahayaka wa mamatuk a cikin madina muke so ka rayu kuma a cikin madina muke so ka mutu wa min hatuba a kuma a cikinta muke so mu tayar da kai wannan yana daga cikin falalar madina Allah ya zaɓan wa annabi sallallahu alaihi sallama ita a matsayin ardul haya wa ardul mama ƙasa ta rayuwa kuma ƙasa ta mutuwa wa ardul ba'a kuma ƙasa da za a ta da shi a ta. falala ce ta madina falalar mutanen madina ne yasa lokacin da aka yi ainihin wato yakin hunayi jama'a ki sallallahu alaihi wa wasallama yayi wani irin rabo na ganima aka dinga ba wa mutanen makka dabbobi sai a kira mutum ɗaya a bashi raƙuma ɗari kamar yadda aka kira safwan da umayya aka bashi raƙuma ɗari aka kira ikrima ibn abi jahal aka bashi raƙuma ɗari aka ƙara masa da dinari ɗari a kira wannan a bashi awaki ɗari a kira wannan a bashi dinari ɗari sai a kira wani mutumin madina a bashi awaki uku ko hudu ko biyar a kira wani a bashi raƙumi ɗaya a kira wani a bashi ne goma mutanen madina suke cewa to mu je wannan rabon ba za mu ce an bamu ba kuma ba za mu ce an hana mu ba an ba wancan ɗari kai dan an baka guda biyar ko goma za ka ce an baka ne har ba za ka ce an baka ba kuma ba za ka ce dai an hana ka ba dan an san maka sai wannan magana ta dawo kunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga mutanen madina can suna cewa ba a ba su ba kuma ba a hana su ba za Allah sai dariya ya ce a kira min emergency meeting iya mutanen madina kaɗai nake bukata aka kira mutanen madina suka taro zala sallallahu alaihi wa sallama sai musu gori ya ce ashe ban same ku a cikin fata ba sanadiyya ta Allah ya shiryar da ku suka ci kwarai da gaske ban same ku cikin tsana da kiyayya ba ta juna sashen ku yana kashe sace dalili na Allah ta'ala ya daidaita zukatan ku suka zama 'yan uwan juna ba suka ce kwarai da gaske ashe ban same ku kaza ba dalili na Allah ya muku kaza da kaza duk abin da manzon Allah ya ce su ci bana tabbas an yi haka ya rasulullah bayan manzon Allah ya gama gora sai ce kuma ku goranta mu suka ce ina wa ya bi sai yi wa manzon Allah gori yace kuna da abu fada in kun so za ku ce ashe mutanenka ba su kore ka daga garin ka ba muka karbe ka muka kawo ka garinmu muka baka masauki ba su karyata ka muka tasga ka ba ba su yaƙe ka ba muka taimaka masa ka shiga cikin yaƙin wanzu Allah ya ce in kun ga dama za ku faɗi haka sai suka fashe da kuka suka ce wa ya isa ya goranta wa Allah da manzansa ai ba wanda ya isa ya goranta wa Allah da manzansa wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kada ku damu dan na ba wa mutanen Makka duniya na ba su rafuma da tumaki da kuɗi ko kuma ban ba ku ba yace yanzu ku za ku so a ce mutanen makka su tafi da manzan Allah ko kuma ku dawo da raƙuma da awaki da kuɗi ko kuma za ku so a ce su sun tafi da raƙuma da awaki da kuɗi ko kuma kun dawo da manzan Allah garo suka ce wallahi mun zaɓi manzan Allah fiye da komai manzan Allah ya ce to kusan Makka ita ce asalin ƙasata amma yanzu Madina ita ce ƙasata ba maka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsayin mutanen makka a waje na tamkar matsayin babbar riga ne matsayin mutanen madina kuma tamkar yar ciki ne a jikina yar ciki da babbar riga wace ta kusanci yar ciki domin tana taɓa fatar jikin ka maza Allah ya ce to haka matsayin su yake a waje na sai suka fashe da kuka suka dinga neman gafarar Allah ta'ala da haka madina da mutanen cikinta tana da falala tana da falala har gobe kuma falalan nan tana nan Allah ya tashi garin da ya fi kowane gari daɗi garin da ya fi kowane gari nutsuwa garin da ya fi kowane gari kwanciyar hankali Ba babu inda za ka fi a duniya baka tunanin gida da iyalinka ba sai madina Allah za ka je ba abin da za ka tuna ba abin da za ka tuna ma ka ɗauki matsayin maka ibadar a maka ake yin ta amma kana zuwa maka kana gama abin da kake na ibada za ka ji hankalinka ya yi gida amma kana madina fa ba ka so ka fita haka suka fita ni dai a rayuwata wallahi ban taba zuwa wajen da na samu nutsuwa wadda ban taba samun irin taba irin madina ban taba ba wata nutsuwa Allah ya saukar a garin ta daban to dan adam ne ma Allah ba zai saukar da nutsuwa ba bayan ga nutsatsai a kwanta ciki ga nutsatsai wanda ya fi kowa nutsuwa a kwanta a cikin ƙarfe na mota ba za ka taɓa jin sa ba har ka fita daga garin Madina titi in ka zo tsallakawa saboda tarbiyyar mutanen Madina in kai kadai ne in mota ta kai ɗari sai ta tsaya ma sai ta tsallaka titi ka kusa wuce saboda tarbiyyar ta daban ce amma masa tana kokon tsallakawa direbobi suna da noma sai a kari wani ba askare a Madina ba zai taɓa ɗaga ma murya ba rauba da ake shiga a yi addu'a inda manzo Allah ya ce aljanna ce ɗan mintoci ne minti goma sha biyar ne in ka shiga in za ka shekara a wajen lallaba ka ake ba ma za a yi ma magana ba kawai alama ake ma ka yi haƙuri wasu na jira amma makka duk inda ka gama tawafi ture ka ake ana hajja hajja kaga nisuwa ba ɗaya ba ce Allah ka maimaita mana zuwa Madina Allah ka ɗauki rayuwar mu a Madina wallahi ina so Allah ya tsare ni a Madina dan Allah ku taya ni addu'a Allah ya kaddara mun zuwan da bazan dawo ba na mutu a can abin ne na a ƙasa mai tsarki eh? eh eh akwai wani ɗan uwa ma daga cikin ɗaliban jami'ar musulunci na Madina da ya rasu ina tunanin ɗan ko shekaran jiya aka yi jana'iza su muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta masa Allah ta'ala ya yafe masa zunubansa Allah ta'ala ya bashi ladan da yake ba masu neman ilimi so da haka Madina ta musamman ce haka Allah bai yadda manzon Allah ya fita daga Madina ba a koma za ka rayu a nan za ka mutu kuma a nan za mu fitar da kai aka ya dawo ya karasa rayuwarsa a Madina ya kuma mutu a cikin Madina aka kuma binne shi a cikin Madina sabai suka ce daga ranar da manzo Allah ya ban Madina duk wanda yasa suka kasa zama a cikin mafi yawan sahabai duk sun kasa zaman Madina ka dauki Bilal danin manzon Allah duk yadda yake kaunar Madina sai da ya bata saboda ya kasa jure rashin manzon Allah babu masifar da musulmai suka shiga a duniya sama da musibar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba musibar da za ta kai wannan musiba ba musibar da za ta kai wannan musiba kamar yadda babu asarar da ta wuce asarar da muke na rashin ganin manzon Allah da rashin rayuwa da manzon Allah duk abin da Allah ya baka a duniya zai kai rayuwar sakan ɗaya da manzon Allah sahabbai ɗan gata da aka Allah ta'ala ya ce da shi ya koma wannan hadisin ibn kasir da kansa bayan ya kawo shi a cikin tafsirin sai yake cewa wa fi hadha al-isnad naba a cikin sanadin hadisin da akwai duba bal ma abin da ya inganta yace shine hadisin bai inganta ba yace fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lam yaghzu tabuka an qawl al-yahud sai da nuna zala sallallahu alaihi wa sallama bai yadin tabuka saboda abin da yahudawa suka gaya masa ba inna ma gazaha imtithalan liqawlihi ta'ala ya yaƙi yahudawan buka ne saboda umarnin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ba. Allah ne ce a yaƙi makota daga cikin kafirai a dandana musu kudar su haka Allah ne ce a yaƙe su ba wai maganar yahudawa ce ta sa manzo Allah ya yaƙe su kamar yadda hadisin ya nuna da kuma fadin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤمنوا الجزية عن يد وهم صابرون yace duk waɗannan Allah ya ambace su ne da niyyar umarni a yaƙi mushrikai da haka manzo Allah ya yaƙe su ne dan ya cika wannan umarnin na Allah subhanahu wata'ala yace kuma inda a ce riwaya ta inganta to da riwayar za ta tabbatar da ingancin ruwayar hadisin ainihin wato hadisa da hadis umama al-zahiri Allah ya kara mishi yadda wanda al-walid bin muslim ya rawaito daga ufair bin ma'adin ma'adan daga sulaim bin amir daga abi ainihin wato umama yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiki sallallahu alaihi sallam, ya ce unzila al-qur'an fi thalathati amkinatin an saukar da al ne a yankoki ko kuma kan gurare guda uku makkata wal madinati wa shami manzo Allah ya ce an saukar da Qur'ani a Madina da Makka da kuma Sham wanda wannan hadisin bai inganta ba domin babu wata aya da aka saukar da ita a Sham Qur'ani an saukar da shi ne a Makka kadai da kuma ainihin wato Madina wasu kuma daga cikin ainihin wato malamai suka ce wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ne akan Qurashawa waɗanda suka yi yunƙurin fitar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga garin makka kuma daga ƙarshe suka ci gaba da yunƙurinsu har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato fitar da ya fitar da ya sa suka fitar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga wannan gari wanda kuma bayan sun fitar da shi Allah ya tabbatar musu in har suka fitar da shi to su ma rayuwarsu a garin makka ɗin kaɗan ke ta rage in dai suka fitar da shi ba za su daɗe a cikin ta ba kuma wannan shine abin da ya faru bayan sun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka haka Allah ya sa aka zo aka yakin badar wanda duk waɗanda suka yi tarayya wajen fitar da annabi daga makka Allah ta'ala ya sa aka tattashe su a garin ainihin wato a badar kaga sun fitar da shi su ma kuma Allah ya fitar da su shi yasa Allah ta'ala ya tafi Allah ya fitar da su ko dai Allah ya fitar da su ta hanyar ɗaukar rayukan su gabaki ɗaya ko kuma Allah ya kawo wani sababi da zai sa su fita daga ƙasar gabaki ɗaya ibn kasir ya ce ai abin da Allah yake nufi a nan shine haka za adatuna fil ladina kafaru bi rusulina wa adawhum wannan ita ce al'adar mu ga waɗanda suka kafe cewa annabawan mu suka kuma cutar da su yakhruju rasulu min baini adhhurihim suna fitar da manzo daga cikin su wa ya'tihimul sai Allah ya zo musu da azaba walaula annahu alayhi salatu wa salamu rahmatan ba dan manzon Allah ya kasance rahama ne ga al'ummar sa ba لجاءهم من النقم في الدنيا ما قبل لأحده to da Allah ya zo musu da narkon azaba tun a duniya irin narkon azaba da Allah ta'ala bai taɓa yi wa wani irin ta ba to amma dan annabi ya kasance rahama ne da jin kai a gare su sai Allah ta'ala ya tsirakar da su bai musu wannan azaba bai sa aka kashe su abadan yace shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun da kai ba wani abu ne sa Allah bai halakar da mutanenka ba ya Rasulullah sai kana cikin su kasantuwar a cikin su kai rahama ne sannan bayan ka bar su kuma ba wani abu ne yasa Allah bai halakar da su ba sai a cikin su da akwai waɗanda suke masu istighfari da haka Allah subhanahu wata'ala abin da yake nufi da wannan aya shine yana daga cikin sha'anin munafikai da mushrikai fitile shi a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi masa wahayi a cikin addini ya faɗi wata magana da za ta goyi bayan su da Allah ta'ala ya hana su ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saukar da wannan aya wannan aya ba daban ta kasance alkur'ani ba ce ba inda a ce hadisi ne ya zo da cewa za a fitini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da Allah ya masa wahayi da ‘yan kada katon sai sun karyata. To sai aka yi sa'a ba ƙur'an ba hadisi ba ne ƙur'ani ne ya ce an kusa a cikin manzan Allah. Har ma ƙur'anin ya ce ba don Allah ya tabbatar da manzan Allah ba, ya manzan Allah sai ya karkata zuwa gare su ya musu abin da ke so. Wallahi da hadisi ne sai sun karyata. Ce ya za a ce za a fitin manzan Allah, wa ya isa ya ta ja hankalin manzan Allah ya karkata zuwa gare su? to kaga ƙarya kare annabi suke yi kenan inda da gaske ne sai ku ce ai waɗannan ayoyin ma ku sai aka da ne to sun san kariya suke yi in sun faɗi haka za a gane kafar da su da haka ƙur'ani ne inda za ka ji fassarar da za su yi wa ayoyin nan za ka ci tawili ka ci tawili da aka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsere da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai bari ya aikata abin da suke so har Allah ya ce wa laula an Nan lallai ba da ban mun tabbatar da kai ba a kan abin da yake na daidai mun nuna maka su da kadi cinta tarkanu ilaihim shay'an qalila to da koyaya ne da sai ka ɗan karkasa zuwa gare su ka ma kuma yi musu ainihin wato abin da ainihin wato suke bukata ka yi musu akwai maganganu da dama da ya kamata daga shin wannan ayar a ce mu bada amma ana nuna min lokaci yayi mu dakata a nan abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya kama ladan baki ɗaya. wanda ne kuskure Allah ta'ala ya fi ya fi mana baki ɗaya. akwai babanmu jiwon lafai uban tawaki kamar yadda muka sani yana fama da rashin lafiya haliyan ma an ce yana asibiti tun da na zo an ce yana nina muna roƙon yan uwa su sashi a cikin addu'o'i su Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya tashi kafaɗinsa mutum ne wanda yake uba dukkaninmu musali sani mutum ne kuma wanda yake mai ruhin addini yana yi wa addini hidima kuma yana kan masu addini Allah ta'ala ka so shi don wannan hidima ta sa guda biyu Allah ta'ala ka ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah ta'ala ka tashi ka faɗinsa iyayenmu a cikin wannan ƙasa ta lafai waɗanda muka rasa tun daga wannan majalisi da wajen wannan majalisi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ko da yaushe ina faɗa akwai waɗanda ba za mu iya mantawa da su ba a wannan majalisi saboda irin ƙwarin gwiwa da suka bamu da irin ƙarfafanmu da suka dinga yi ba za mu iya mantawa da su ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu akwai ɗaya daga cikin su iyayen daga cikin mu ɗaya daga cikin su baban mu yamma wanda yana daga cikin iyayen da suke karfafa mun gwiwa a wannan gari na lafai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta masa Allah ta'ala ya yi wa zuri'arsa albarka Allah ta'ala ya yafe masa zubansa Allah ta'ala ya yalwata masa kabarinsa akwai mai wannan gida mai wannan masallaci Alhaji Musa Wali ma yakin lafai shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya ji ya gafarta masa Allah ta'ala ya haskaka masa kabarinsa Allah ta'ala ya bashi aljanna madaukakiya akwai mahalarta wannan majalisi waɗanda tun daga lokacin da muka fara zuwa da kai kowace shekara muna tare da su ba ranar da ba ma tare da su a wannan waje sai da Allah ya ɗauki rayuwarsu wanda ba za mu iya mantawa da su ba da gaske da akwai dan uwa malam shitu Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa yace wallahi malam tun da na fara zuwa karatunka ina ji duk inda zan je in zauna in ji tafsiri kamar ba tafsirin ake ba sai dai na dawo nan muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya yafe masa zunubansa Allah ta'ala ya yalwata masa kabarinsa akwai inda bana ɗaya daga cikin ƴan agaji waɗanda suke hidima a wannan masallaci shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa akwai dan uwa malam Muhammad shi ma yana daga cikin waɗanda suke kai kawo a wannan masallaci da kuma mu na marayu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa dukkanin ƴan uwa waɗanda na iya tunawa da waɗanda ba zan iya tunawa ba waɗanda na ambaci sunayensu da waɗanda ba kai ga ambatar sunansu ba muna roƙon Allah ta'ala ya su ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu zunubansu Allah ta'ala ya ba su aljanna madaukakiya iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da yayyenmu da kannanmu da abokanmu da aminanmu waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya jiƙa su ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu zunubansu Allah ta'ala ya ba su aljanna madaukakiya mu da muke da ragowar numfashi Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya ba mu cikawa da imani Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon yin amfani da lafiya wajen yi masa da'a Allah ta'ala ya ba mu abin da lafiyar take bukata Allah ta'ala ya karfi ibadunmu Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayan da ke samun yanci da rabota a cikin wannan wata shugaban kwamitin wannan masallaci kuma in charge na wannan tafsiri tsoho mai ran karfi gudan dawa Allah ta'ala ya kara mishi lafiya gashi nan a zaune ba dare ba rana duk sanda na zo garin nan shi yake ta ɗawainiya da ni kowane lokaci zai kira ni a waya malam ba wani damuwa da Allah inda akwai matsala a fada haka in ya zo in an ce ga wata damuwa ba wani nan in ya tada hankali so wani lokacin ne nake bashi hakuri yana kwantar mai da hankali ba ni da abin da zan ce masa sai dai Allah ya sa mishi da alkhairi Allah ta'ala ya kara masa ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ya kara masa lafiya ingantacciya Allah ta'ala ya albarkaci zuri'arsa yadda na zauna a wannan kujera nake tafsiri Allah ya kawo lokacin da za a ce wannan ɗan nasa ne yake zo na aka yake tafsiri san wannan shine burinsa ko shekaran jiya muna zaune a nasi a waje bayan mun tashi karatu sai da ya mita baya zuwa ya same ni mu yi karatu ya ce to lokacin ne babu da haka mu sa sha addu'a Allah ya cika masa burinsa akan zuri'arsa Allah ya tabbatar da su akan wannan tafarki dukkanin mu Allah ya wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya sanya wa zuri'ar mu albarka Allah ya kare mu daga dukkan sharri ɗan mu waɗanda ake zubar da jinin su ba dare ba rana Allah ya kawo musu ɗauki Allah ta'ala ya taimake su a duk da suke waɗanda suke sa hannu wajen zalintarmu a Najeriya Allah ta'ala kai mana maganinsu. Allah ta'ala kai mana maganinsu. Allah ta'ala kai mana maganinsu. Subhanaka Allahumma rabbana wa Hamdi, nasha an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.